rahmatullah mai tambaya ce, assalamu alaikum bayan ya yi addu'a ya yace malam na ji ka fara faɗar lokaci na ɗaya da na biyu na farko ka ce da zarar rana ta fito na biyu ka ce daga goma zuwa da rabi ko goma da rabi zuwa sha ɗaya sai ce malam dan Allah a taimaka a faɗi ragowar lokacin dan mu kiyaye to ni ma abin da na karanto ne malamai ba su faɗa ba shi yasa ni ma ba zan faɗa maka ba bari ka ji abin da mai sharhi Dr. Abdulkadir Irfan yake faɗa cikin littafin Dalilul Falihina a Rawdatul Muttaqin sharhun Riyadu Salihin yace as-sa'atul ula aifi awwalin nahari ala arjahil aqwal abinda ake nufi da lokaci na farko din shine farkon hudowar rana bisa ga zance mafi rinjaye a wajen malamai ya nuna akwai wasu zantuttukan ma bayan wannan amma dai wannan shine mafi rinjaye kamar yadda na faɗa shine da zarar rana ta hudo yace zalika anna rawaha yakunu fi awwalin nahari abinda yasa saboda larabawa ba sa cewa raha yayi jijjifi sammakon safiya da lafazin raha sai in ya kasance awwalan nahari a farkon wuni ne lokacin da rana ta hudo sai ce wa fil mas'alati khilafun mashhur amma a wannan matsala akwai sabani tsakanin malamai wanda yake shahararre ne wa jamahirul ulama mafi yawan malamai dai sun tafi akan istihbabu tabkiri ilaiha awwalan nahar an so idan mutum zai sammakon zuwa juma'a to ya taho ne farkon hudowar rana a ranar juma'a yace was sa'atu indahum min awwalin nahari da haka a wajen mafi yawan malamai wannan lissafin lokutan yana faruwa ne daga farkon hudowar rana idan muka ɗauka rana yau ta hudo ko za ta hudo karfe shida a ranar juma'a mu ɗauka yau juma'a ce kuma rana ta hudo a lissafin masu falaki a daidai karfe shida to kaga wanda ya taho masallaci a wannan karfe shidan shine ya zo a lokacin farko wanda ya samu ladan yanka yanka raƙumi to daga karfe shida zuwa lokacin azahar akalla mu ce karfe biyu muna da awa nawa karfe shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu mu ce sha biyu da rabi ko karfe ɗaya awa takwas ko to awa takwas din nan kasa su gida biyar shi zai baka wannan lissafin wanda ya zo a cikin kasan farko shine wanda ya samu ladan sadaka da raƙumi wanda ya zo a kaso na biyu ladan sadaka da saniya wanda ya zo a kaso na uku ladan sadaka da rago mai kaho wanda ya zo a kaso na hudu ladan sadaka da kaza wanda ya zo a na biyar na ƙarshe shine ladan sadaka da kwai wannan shine abu mai sauki ta yadda za ka gane lokutan ba tare da ka sha wahala ba in dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa farkon lokaci shine da zarar rana ta hudo to sai ka kiyaye a garinku karfe nawa ranar ta hudo to daga wannan lokacin kuma zuwa lokacin da liman zai hau bari awa nawa ne in ka kidinye ayoyi awoyin sai ka kasa su gida biyar in na farko sun wuce na biyu na uku na hudu daga haka har aje na biyar din sai ka kokari ka zo a na farkon ka zo a na biyun ko ka zo a na ukun ko ka zo a na hudun ko ka zo a na biyar din shine karshe amma kar ka yadda bayan liman ya hau bari sannan ka tawo masallaci in ka yi haka ba ka da wannan falala ba za ka samu wannan ladan ba Allah ya sa mu dace a ƙarshe ce yana roƙon a yi wa iyayensa addu'a Allah ya ji kansu to Allah ya ji kan iyayenka da iyayenmu da dukkanin musulmi baki ɗaya takarda ta biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam macen da take zuwa islamiyya da Alƙur'ani. kuma masallaci ne ajinsu sai al'ada ta zo mata ya za ta yi sai ta je min babi darura wa darura tubihu mahzura mace idan tana al'ada in haka kawai ne ba za ta je ta shiga masallaci ba amma in akwai wani dalili wani uzuri na makaranta ko ilmantarwa ko karantarwa ko wa'azi to sai ta je ta shiga a babin larura malamai suka ce ad-darura tubihu mahzura larura takan halatta abin da aka haramta ya zama halal a gare ka kamar misali mutumin da yake jin yunwa yunwa da za ta kashe shi kuma bai da abincin ci sai mushe in ya ki cin mushe ya mutu sai Allah ya masa azaba amma asali cin mushe menene haramun ne to amma ga wanda ya rasa abinci kuma zai mutu to wajibi ne ma ya ci mushe giya haramun ce amma mutumin da wani kashi ya makale masa a wuya aka nemi ruwan da za a kora kashin ya wuce eh aka rasa ko yunwa ta galafaita shi zai mutu aka nemi abinci aka rasa sai giya sai a tattala masa ya sha in bai sha giyar ba ya mutu sai Allah ya masa azaba Haka nan, cin jini jini irin wanda mahauta sukan tara in an zo yanka dabba su tara sai daskare sai kaga an yanka shi kamar hanta wannan jinin haramun ne ci guba ne domin wannan shine hikimar da ta sa ake cewa a yanka dabbar saboda jini a jikin duk mai rai iri ne akwai jinin jijiya akwai jinin nama shi jinin nama bayi da matsala cuta ba ta zama a jinin nama jinin da in ka yanke yake zuba wannan cuta ba ta fiye zama a cikinsa ba amma jini mai cuta shine jinin jijiya shi yake rike cututtuka to shine shari'a ta ce in za a ci dabba a yanka ta wannan jinin na jijiya an fasa fayif ɗinsa sai ya kwarare ya zube da haka yanzu in zaka ci dabbar zaka ci ta lafiyayya babu cuta domin jinin da ke ɗauke da cututtuka ya kwaranye ya fita to amma wasu sai su je su tari jinin kuma su tara shi ya sandare ya daskare ya zama kamar hanta shi nan sai su yanka su rinka sassokawa a tsinke suna saiwa da mutane a matsayin hanta wannan asali haramun ne cinsa to amma a lokacin da mutum ya rasa abincin da zai ci zai mutu da ya mutu gwanda ya ci wannan jinin in ma bai ci ba ko shakka babu in ya mutu sai Allah ya masa azaba matsayin ya kashe kansa shine Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah sai ce fa mun turra ghaira bagin wala adin ai fa akala fala isma alai a wata ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahamul khinziri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيهة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق أكرشي تنسيتي فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم أي فأكل فلا إثم عليه to kaga wannan shine kwatankwaci na wannan mas'ala da ke kike tambayar mu akai larura tana iya halatta abin da yake asalinsa haramun ne asalinsa shiga masallaci ga mace mai al'ada haramun ne bisa ga zance mafi inganci to amma idan ya zama za ta rasa ilimi domin ba za a ce makaranta duk ranar da wance take haila a huta ba za a yi ƙari ba to ai yau waccan tana gama gobe waccan sai ta dora yau waccan tana gama gobe waccan sai ta dora sai dai a rufe makaranta kaga wannan ya zama babin larura ko dai a canja masallaci ajin ya zama ba masallaci ba ko kuma in ba wani ajin sai masallacin to su shiga amma a babin larura in haka kawai ne ba za su shiga ba amma inda uzurin karantarwa ko karatu ko jin wa'azi to wannan babu laifi in sun shiga min babin darura to bihul mahdura to haka nan daukan alqur'ani daukan alqur'ani ga macen da take haila malamai suka ce haramun ne to amma in ya zama larura fa za ta je ta karantar ko za ta je ta karanto to wannan dole sai ta dauki qur'ani ya shiga babin larura ka da cewa kar ta dauki cikakke kar ta kaza da cikakke da wanda bai cika ba duk sunan su me qur'ani da haka in cikakken ya kama ta dauka ta dauka larura ce in ba cikakken bane ma ta dauka qur'ani ne larura ce amma in ba haka ba haka kawai mace ta dauki qur'ani alhalin tana al'ada to wannan laifi ne ta wulakanta qur'ani ta ci mutuncin qur'ani haka malamai suka ce to amma inda larura ne ko mace ce wacce take da cutar aljanu sai ta ji alamun aljanun za su zo mata ciwon zai tashi sai ta yi maza ta ɗau ƙur'ani ta hau karatu ko da tana al'ada dan ta kori shaiɗanin shi ma wannan min babin darura wa darura tubihul mahzura Allah ya sa mu gani ya tambaya ta gaba ya ce to malam masu yin addu'a bayan liman ya zauna kafin hudu ba ta biyo. wannan bai da asali bid'a ce bai da asali duk da cewa sukan fake da wannan ijtihadi na Abu Musa ashari ya ce wannan lokacin tsakanin liman ya zauna akan mumbari ne zuwa zuwa idan da sallah to daga nan ne suka ce in wancan maganar ta Abu Musa al-Ash'ari kwa ta samu shiga to ya nuna a wannan wajen za a yi za a yi za a yi za a yi addu'a to amma wannan ko shakka babu bid'a ce ko Abu Musa al-Ash'ari da ya faɗi wannan magana ba a samu in liman ya zauna zaman farko shi kuma yana daga hannu ya hudu ba ya yi addu'a ba abin da ake yi shine in liman yana hudu ba dole a ƙarshen hudu ba sa zai yi addu'a wannan sanannen abu ne manzo Allah duk lokacin da ya hudu ba a ƙarshen hudu ba sai yayi addu'a to su kuma ma sai su rinka cewa amin amin amin nan ne kadai aka samu addu'a a lokacin da ake hudu ba amma ba kai kawai ka daga hannu kai taka ba wance ya daga hannu ya tasa ba ko kuma liman yana zama a zaman farko wani kuma ya tashi ya tsaye da sallah wannan ma duk bid'o'i ne babu su a cikin addini sababbin al'amura ne kirkirarru Allah ya tsare mu da su to sannan ita addu'ar da liman yake yi ranar juma'a sau da dama waɗansu ba su sani ba bari in ƙara wannan dan fa'ida ba a ɗaga mata hannu haka ba a daga mata hannu haka akwai da yawa mutane wanda idan liman yana hudu ba yana addu'a ranar juma'a sai su daga hannu irin yadda ake addu'a ba a yi mata haka ita ita daga hannu ake haka irin nuna hannu na tahiya haka annabi yake in yana hudu ba ranar juma'a yana addu'a to daga hannu yake haka duk kuma wani mamu da zai ce amin ko yake sauraro to shi ma haka zai yi amma ba haka ba Allah ya sa mu gani kuma wannan tana daga cikin as-sunanul mahjura sunnonin da ko ahlus sunna sun manta su ballantana wancanan ka takarda ta ƙarshe ana sanar da ni cewa makociyar masallaci Allah ya yi wa mahaifiyarta rasuwa Allah madaukakin sarki ya mata rahama Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ita ce makomata Allah madaukakin sarki ya sada ta da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya albarkaci abin da ta bari Allah ya ba wa iyalanta haƙurin rashin ta da juriya Allah maɗaukakin sarki ya sada ta da manzon tsira na wasu wa na wa shuhada'i wasu salihin wa hasuna ula'ika rafiqa da dukkanin sauran mamatan musulmi baki da wannan shine karshen darasin mu a yau sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu